wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma ai in ka duba a kwanakin baya an yi wani kamar haka to yanzu saboda shugabancin da muke da shi a rundunar sojojin sama na air marshal baba abubakar sadiq suka tafo da wannan kyakkyawar manufa wadda yake kuma wannan zai taimaka su kansu sojojin a su san cewa yanzu akwai abubuwa da dama da za mu iya a cikin gida wadda ba sai mun fita waje ba kuma wannan zai sake sa kuma a samu capacity building wato su ainihin sojojin su ma a kara musu ƙarfin gwiwa da irin abubuwan da za a yi da sauransu kuma in ka duba wayannan yau ko kasashen duniya da aka ci gaba a irin su ake amfani da su a irin su amerika da sauransu saboda haka najeriya in ce wannan wani abu ne mai kyau kuma ya nuna cewa dakarunmu suna kokari suna karatu suna bincike akan abubuwan da muke ciki a yanzu a ƙasar nan kuma wayannan abubuwan aka ci gaba da su a insha Allahu dukkan wayannan abubuwa da muke samu matsala na tsaro Allah da za a shawo kansu insha Allah ya kuma da baba gama shin wannan kan Najeriya ta sayo karafan daga waje ta zo ta haɗa ne ko kuma komai da komai a cikin Najeriya ka kera eh dukkan abubuwan da aka yi dinnan yawanci duka daga Najeriya aka samu su aka kera su a in ka duba ita wato rundunar sojojin sama tana da a institute inta a nan kaduna wadda yake duk ana kere-kere ana yin abubuwa da sauransu so wayannan abubuwa ba wai wasu abubuwa ba ne a sabi wadda ba za a iya yi ba dama an jima ana research ana bincike a kai ake yin wayannan abubuwa da sauransu sannan bisa wannan shugabanci na wadda suke da shi a yanzu a rundunar sojojin sama a suka tashi suka tsaya suka jajirce suka samo mutane wadda za a haɗa kai a tafi tare ai wa'annan abubuwa aka samu nasarori kwarai da gaske yawanci dukkan abubuwan da aka yi daga ƙasa na aka haɗa su ya kuma da babu gama mai ritaya a dama wannan tambaya saboda akwai rahotanni ko kuma raɗe-raɗe da muke ji eh, duk da cewa rundunonin nan suna da cibiyoyin su ko a kaduna ko a wasu wurare najeriya cewa suna kera abubuwa ba gaskiya ba ne wasu suna ɗaukan kayan ne su kai kasashen waje kamar ukraine a je a sake masa fenti a sake dawo da shi najeriya a ce an sabo ne. ina tabbatar maka wannan abun da aka yi da irin shugaban da muke da su da kuma shugabancin ƙasar nan na tabbatar maka ba za a yi haka ba kuma ni na imani kuma na tabbata kuma na gani gani ne ni ba jiyo ba wa'annan abubuwa da aka yi duk a ƙasar nan aka yi su aka hahaɗa su aka tafo da wannan abu ba abin da aka ɗauko daga wani guri aka yi masa fenti aka dawo da shi su mutane kullum abubuwan da mutane suke aiwa shugabanni izini a musu adalci in wani abu irin wannan ya tashi a je a bincika a gani kafin a yi wa'annan surutai na kan ga a social media mutane suna irin wa maganganu da sauransu ba daidai ba ne ya kamata su ma a musu adalci a bisa abubuwan da suka yi da jajircewa da suka yi da tashi suka tsaya su ga cewa ƙasan nan ta zama dunkulalliyar ƙasa da haka mutane su san cewa sojojinmu su ma suna ƙoƙari kuma suna da ilimin da in aka ba su goyon ba a shugabanci mai kyau za su fiye ma da haka insha Allah.